kumburo waya aka yi ne na dan baraka ya gane kullun kullum shi sai ya makara mu kuma muna son kwasa cikin gari wallahi oga kamboli dan barakan nan kullun ya yake mana wallahi tallahi kullun sai ya makara muna so mu dan fasa cikin gari gashi muna so mu fita ya je ya nemi guri ya makale ai zai zo zai zo cau cau cau chau chau oga kamboli cau cau cau chau chau oga kamboli Allah ya ja manin oga kamboli ina ina ina a oga wallahi dan baraka wane dan barakan dai dan baraka naka to ba ka ji dan baraka na rantse da sarkin da yake busan numfashi idan ka koma mai mai ko ka koma wasan razana ne ko wallahi sai na wular da kai kai wannan gaya ya rena hankali kai wallahi oga kamboli cewa nake kwalawa ne wallahi ya razana mu wallahi tallahi amma dan baraka baka kyauta ba wallahi cau cau tuba nake oga kan moli to bara ka je in gaya ma kai ga nan ni zai rena hankali to bara ka je in gaya ma dan baraka billahi lazim idan ka kuma maimai na bata mana dai kana razana ni ko Allah sai ya kifar da kai kai kun ba ka faɗa mana ba ba dan baraka gahin kai ga oga kan moli ni kun bozo wallahi tallahi idan ka koma sai na kaddaman ma wannan ai renin hankali ne ca nake kwalawa ne oga cewa nake kwalawa ne wallahi tallahi kana jin abin da kumbo zai faɗa ko to billahi zama ka koma ko ni zan wular da kai in ban wular da kai ba hege nake chau chau chau chau chau oga kambori duwa yake yi an yafe mana kun gane tashi ku nemo min abin nan tunda kun bata rai kun bar na heshin sigara nake ku tashi mana an gama oga kamboli chau chau chau oga kamboli oga kamboli Allah ja zamanin oga kamboli oga kamboli kwalawa oga kwalawa oga aina aina kai watan dan baraka ko dan baraka kuma mai mai ko wallahi zan ci uwarsa ni zai razana Allah dan baraka a garin nan uban waye kowa ya raba ba ni kan boli ba ni zai ci gaba da razana wallahi sai na kifar da shi a dan barakan ne ya zo wai dan uwarka dan baraka ban faɗa ma ba ba ka ji ko gai to bana ga gani a a Cool.